yau 24 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya yi daidai da tara ga watan julai shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a yau za mu tashi cikin babu gazwatu zil khalasa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu gazwatu zil khalasa eh haza babul kenan babun gazwatu zil khalasa ya zaman to khabarun li mubtada mahzuf takdiru haza babun sai a ce gazwatu wannan babi ne na gazwatu zil khalasa an gane in an sami don ma amma aka ce haza babu gazuwaci aka sami kasara to ya zama to za ku ilai shi gazuwaci cikin an gane ku حدثنا مسدد حدثنا khalidun Haddasa na, عن قيس عن جرير قال نعم an karɓo daga jarir bin abdullah albajali radiyallahu anhu ya ce kana baitun fil jahiliyyati yuqalu lahu dhul khalasa ya kasance akwai wani gida a cikin jahiliya ana kiran wannan gida ko wannan daki dhul khalasa wal ka'batu al yamaniya kuma ana kiran shi wal ana ka'aba na mutanen yaman wal ka'batu kuma ana kiran shi ka'aba ash-shamiya wato gida ne asalin shi akwai wani gunki ne a wajen an gane wannan aiki ana kiran shi zulkhalasa to shi wannan zulkhalasa din gunki ne ake bauta ma a wajen sai aka gina wani gida yadda ka san ka'aba ya zamanto masu bautan gumaka suna zuwa suna yin tsawafi a wajen suna zuwa suna bauta a wajen ana kiran wannan gunki zulkhalasa sannan ana kiran wannan waje ka'aba al-yamaniya ko a ce mai ka'aba ash-shamiyya an gano wannan ko to a ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari yana cewa a anna anna zalkalasa al-murad yace wannan zalkalasa din wani waje ne wanda ake bautan gumaka a wajen an gani yace zikiru zalkalasa fi hadith abi hurairah inda shekaini fi kitab al-fitan marfu'an la taqumu sa'a hatta taqribu alayatin nisa' nisa'i daus haula zilkhalasa tashin kiyama ba za ta sayi ba har sai mazaunin mata wato alayat na mata wato inda suke zaunawa har sai ya kada sai ya zama to suna kada ainihin wato duburan can bayan su a can gefen zilkhalasa an gane wannan ko sai ya zama to mata suna kada ainihin wato kamar ce duwawunsu a can zilkalasa wajen bautan gunki kenan wajen mata suna yawan zuwa wajen shi zilkala sadin nan shine yake cewa ya kasance gunki ne wanda kabilan daus suke bautawa kabilan daus kabilan abu huraira suna bautawa sa to wasu suna ganin cewa wannan sa da ake magana a nan ne wannan gunki wanda mutanen daus suke bauta ma amma ibn hajar ke cewa wallazi yazharu li annahu ghayrul murad shi abinda yake bayyana gare ni ba shi ake nufi ba a cikin hadisin wannan babu yace wa in kana suhail yushiru ila ittihadihima duk da shi suhail yana ishara zuwa ga cewa duk ɗaya ne li anna dausan qabilatu abi hurairah domin daus qabilatu abi hurairah ne wa hum yantazibuna ila daus bini bin adsan bi dhammil muhmala bin udsan wa ba ba'da dal as-sakina musallatan susim yantahi nasabuhum ila al-abad fa bainahum wa bain khas'am tabayun fi an-nasab wal balad tsakanin su da kabilan khas'am akwai bambanci wajen nasaba da kuma da kuma gari Shin kuma ibnu dahiya ya ambaci anna zal khalasa al muradu shine ake nufi a cikin hadisin abu huraira shi a wajen shi zalkalasa shi dai ake nufi cikin hadisin abu huraira ya ce ya kasance amur bin luhai ya kafa wannan gunki a can ƙasan makka ya kasance suna sanya ma wannan zilkala ɗin wato kayan kwalliya na wuya kayan kwalliya na wuya suna rataya masa suna sanya masa kwanjimina suna yanka dabbobi a wajen don bauta sannan kuma akwai zilkalasa na mutanen khas'am wata kabila khas'am sun kasance sun gina wani ɗaki ɗakin nan sun kamanta shi da ka'aba suna bauta mai to anan akwai bambanci kenan wancan zilkalasa na mutanen daus da zilkalasa na mutanen has'an ba ɗaya bane shi to amma kiran shi da ake yi wal ka'aba al-yamaniya da ka'aba ash-sha'aniya yace kuskure ne abin da yafi dacewa a ce wasawaf al-yamaniya fakat abin da yafi dacewa shi ana kiran shi ka'aba al-yamaniya wato sun kira shi da suna ka'aba saboda sun kamanta shi da ka'aba wajen gini amma suna zuwa suna bautan gunki a wajen an gane wani ko sannan ce wal ka'aba albaitul haram bin nisba liman yakunu jihatul yaman shamiya shi ka'aba shine daki wato daki mai alfarma dangane da wanda ya kasance a bangaren yaman to za a kira shi shamiya sai suka kira shi shamiya dangane da mutanen makka an gane wannan ko duk dai ana ta tattaunawa dai wasu na ganin cewa wannan shamiya din shi wani daban ne shi an fahimta ko to saboda haka na'am حدثنا محمد بن المثنى نعم. حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا كي قال حدثنا نعم فقال لي النبي صلى الله na ku menene fa qala li annabi sallallahu alaihi wa sallam eh naka babu haddathana bayanun ah. an kai an jarir ko ba kada sanan zaman ba uji ko menene fa qala li annabi sallallahu alaihi wa sallam wanne na'am yawa sai annabi ya ce mun ala turihuni min zil khalasa shin annabi ya ce wa wa annabi ya ce wa jariz shin ba za ka hutar da ni daga wannan gunki zilkalasa ba ba za ka hutar da ni daga gare shi ba fa nafartu min mi'atin wa khamsina rakiba sai na fito cikin mahaya doki wanda suna kware wajen hawa doki wajen mu 150 muka je muka dimfari wannan gunki da ake kira zilkalasa lokacin shine gunkin da ya rage daga cikin gumaka wanda ba a gama rusar su ba fa kasarna sai muka je muka babballa wannan gunki muka yi rugurugu da shi wa qatalna man wajadna inda sai muka kashe duk wanda muka samu a wajen duk wanda muka samu a wajen wanda ya tsaya yin gardama yana so ya bada kariya ga wannan gunki sai muka kashe lahira fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa akhbartu sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na bashi labarin wannan gunki zilkalasa cewa dama ya ce wane ne zai hutar da ni hmm. na ce ya rasu mun hutar da kai mun riga mun je mun yi rugurgu da shi yanzu babu wani gunki da ya rage ga zahiri a duniya Fa lana wa li ahmad sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a a gare mu da kuma kabilan ahmad asalin ahmad din an faɗa ana nufin quraishawa ne an gane ko to amma a nan wajen ba ana nufin quraishawa bane ita ahmad wato sune mutanen jarir kabilan jarir ana jingina zuwa ga ahmad bin al-gaus bin ammar an gane da kuma wata mata bujaila an gane wata mata ce wacce ake jingina mata wannan kabila wanda ya shahara a takaice dai ba su bane ainihin qurayshawa a nan wajen su wa'annan mutanen da annabi ya yi ma addu'a su ne kabilan shi jarir su ake kira ahmad kun gane annabi ya yi mana addu'a da kuma mu da duk kabilan ahmad su daya نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه جرير يا تيمون رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا تيمون ألا تريحني من ذي الخلصة شن بذاك وتدني دغ gunkin nan mai suna zilkalasa ba وكان بيتا في قصأ يسمى الكعبة اليمانية يا kasance wani daki ne a ƙabilan hasam ka gani go kenan ba na ƙabilan abu huraira ba ba ƙabilan daus ba wani ɗaki ne a ƙabilan hasam ana kiran shi alka'aba alyamaniya ka'aba na mutanen yaman fanbalaktu fi hamsina wa mi'ati farisin min ahmad sai na tafi in ji jarir a cikin mutane ɗari da hamsin daga cikin barada na ƙabilan ahmad barada wanda suka goge wajen iya sarrafa doki su ake kira ainihin menene faris na ce mutum faris shine mutum barde ne gagge ne wajen iya sarrafa doki wa kanu ashaba kai sai ƙara faɗa an gane yayi al-idahu ba'da al-ibham yace sun kasance ma'abuta sarrafa dawaki ne Allah ya ba su gogewa wajen iya hawa doki da sarrafa shi wa kuntu la asbutu ala al qayl to ni kuma in ji jarir na kasance ba na iya tabbata akan doki in na hau kan doki sai na fado ni ba gogagge ba ne wajen iya sarrafa doki to kuma gashi an bani zan jagoranci gogaggu za mu je mu dumfari ainihin wannan gunki na ƙabilan hasan mai suna khalasa fa daraba fi sadri to sai kamar namu annabi bayani ya rasulullah gashi zan hau doki kuma ni ba gwanin hawa doki bane shine annabi yayi addu'a sai bi na ya doki kirjina hatta ra'aytu athara asabihi fi sadri to da annabi ya doki na, har sai da naga alaman yatsun annaba Ke kenan ya ɗan ji zafi to wannan dukan da ya mai ji zafi za a ce ba a kyauta mishi ba duka ne na sanya mishi albarka an mishi duka ne wanda shi ma jaririn ya ji daɗi yake na ga alaman hannun manzon Allah a kirjina ya samu albarka kuma annabi ya masa haka ne don ya yi masa addu'a domin ya iya tabbata akan doki wa qala allahumma thabbithu sai ce ya Allah ka tabbatar da shi kaga addu'an da ya maza ya Allah tabbatar da shi akan doki Waje ja'alhu hadiyan mahadiya. ka sanya shi mai shiryar da al'umma kuma abin shiryarwa ya zamanto mai shiryarwa in ya je wannan gari bayan ya yi rugurugu da doki ka sanya ya shiryar da mutanen garin su musulunta fanɓalaka ilaiha sai shi jarir ya tafi zuwa ga zilhalasa fakasaraha wa ha. sai ya karya ta kuma ya kona ta ya karya ta kuma ya kona ta kaga wannan yana karantar da mu duk sanda aka samu wani abu wanda yake yana batar da al'umma shin sawa'un gunki ne ko waje ne wanda yake an dasa shi musamman ana halakar da al'umma to ya kamata hukuma ta yi rugurgu da wajen manzo Allah ya yi amfani da karfin shi na gwamnati ya aika da runduna a je a dumfari wurin da ake bautan gunki wanda nan ne wurin da ya rage aka je aka hutar da manzan Allah da al'umman musulmi daga sharrin zil khalasa to haka nan duk sanda aka samu gidajen giya da gidajen luwadi da gidajen ainihin tsafe-tsafe duk inda aka san akwai bokaye a wajen bokayen nan ko suna da awansu su ainihin malaman musulunci ne ko bokaye ne kafirai wanda tsantsa ba sa nuna musulunci ko waje ne wanda ake karuwanci ko ake bautan gunki ko kungiyan asiri an gano shi to hukuma ta tura jami'an tsaro a je a yi rugurgu da shi kada mutane su ɗauki doka a hannunsu baya halarta ɗaukan doka a hannu inda akwai hukuma a barwa hukuma ta gudanar da abin da ya dace ita hukuma in ta yi amfani da karfin mulki babu wanda ya sai ja da ita wasu masu karin magana suna cewa ko aljani yana jin tsoron hukuma aljani yana tsoron hukuma yawa duk in dai hukuma ta dumfara abu tana so ta yi da gaske to ta kan samu nasara a kan shi kaga manzo Allah cikin sauki ya tura da barada sun je sun yi rugurugu da wannan sannan kuma an je an musuluntar da wasu an kashe wanda suka wanda suka jajirce akan kafirci suka doge نعم ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن سي أيكا زوا منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير سي دان ساقون جرير دان ساقون جرير يتورا سي يشي والذي بعثك بالحق يا رسول الله نارن إذا الله wanda ya aiko ka da gaskiya ma ji'tuka hatta taraktuha ka annaha jamalun ajrab wallahi ban zo wajenka ba har sai da na bar wannan gunkin zilkalasa din nan ta zama to kaman raƙumi mai garje kun san raƙumi mai garje akwai wani kuraje da yake fitowa raƙumi ana kiran shi ana kiran shi garje za ga raƙumi yana yana ta sunsa yana ta goga jikin shi a jikin bishiya saboda ƙaiƙayi manya-manyan kuraje kaman karambau wajen mutane ka san ana samun karambau tun daga yara ƙanana har manyan mutane to shi wannan karambau ka ga ƙaiƙayi gare shi to shi ma rakumi yana da irin wannan nau'i ana kiran shi garje to ana yin amfani da wani magani su laraba suna sanya mai magani suna kiran shi alkibir shi wannan alkibir kamar kwalta yake duk inda kurji yake aka sa mai to wajen zai bushe kuma yayi baki in aka sa mai wannan alkibir din wannan kurjin zai bushe yayi baki kirin to shi ne dan sakon jarir yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ban zo wajen ka ba daga can garin Kas'am har sai da na bar wannan gunki ta zaman to ka annaha jamalun ajrad kamar raƙumi mai garje kaga raƙumi mai garje in an shafa mai alkibir wajen kurjin ya yake kasancewa to mun yi rugurugu da wajen mun kona wajen da wuta har wajen ya zama bakin irin yadda ka sa raƙumi mai garje قال قال فبارك في خيل احمد ورجالها خمس مرات في منذ صلى الله عليه ya sanya albarka an gane ko ya مي bakinsa يسني albarka ya sanya albarka ga dawaki na kabilan Ahmad da mazajen kabilan Ahmad saboda namijin kokari da suka yi wajen yakan gumaka da rusata annabi yayi addu'a haso biyar haso biyar yana cewa Allah ya sanya albarka ga kabilan Khas'a kabilan Ahmad Allah ya sanya kaza da kabilan da mutanen ta gaba daya kenan ba ma wai wanda suka je yakin kadai ba wato shi jarin da ya je yaki yadi mutane 100 a 150 din nan to an musu addu'a har da kabilan gaba daya addu'an wannan su kabilan sun ci arzikin wa sun ci arzikin jarir kenan mutum yakan samu albarka wata kabila takan samu albarkan wani mutum an gane na'am حدثنا يوسف ابن ابن موسى أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي من من ذي shin ba za ka hutar da ni daga wannan gunki mai suna zilkalasa ba to wai kafin manzo Allah ya bada doka sahabbai sun yi gaban kansu kawai a ga sahabbai ba su tambayi annabi ba kawai su rusa gumaka ya nuna sahabbai suna da biyayya kuma sahabbai suna da tsari suna gudanar da rayuwarsa ne akan umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku an yi wajen shekara da shekaru ana kallon gumaka 360 a Ka'aba amma babu wanda ya je rusa gumakan amma ba sahabbai din suna dawaji a Ka'aba suna kallon wayannan gumakan haka suke kallon gumakan da da kunan zuci zuciyarsu a kone kamar kai ne ka zo ka rusa shirka sai kuma kai ta kallon shirka kullum a gabanka manzo Allah bai kawo shi duniya a zo a bauta ma Allah kuma a rusa duk wani shirka farko a fara rusa shirka a walan na biyu a bauta ma Allah shi kadai a takliya qabala tahliya la ilaha illallah ko kaga an ce la ilaha illallah a takliya kenan illallah a tahliya wato ma'ana a gusar da dauda kafin a yi kwalliya a gusar da dauɗa kafin a yi kwalliya idan mutum akwai datti a jikin shi ga dauɗa nan a jikin shi ga datti ko ya faɗa kwata yana fitowa sai ya kama fesa turare yana shafa man yana shafa man shafawa a jiki yaya me ya kamata yi ya wannan wannan dattin da ke jikin shi zai ya wanke dattin tsaf ya tabbata babu datti sannan zai shafa mai ya fesa turare ya sa kaya ya kwalliya kama ga kwata kwatami ga shi duk jikin shi kwatami kawai da kwai dako jalabiya la fari ya sa jikin shi ya fesa turare yanzu yana shafa mai to idan ba a kora gumaka ba aka ce za a bauta ma Allah an bauta ma Allah tare da gumaka shi yasa sai mutum ya kore bautan gunci a zuciyan shi da bautan duk wani abu wanda ba Allah ba kaga yayi yayi yayi tsafta kenan to sannan sai ya dasa Allah kadai zan bauta ma bayan ya gama kore duk wani dauda da ake bauta ma to sannan sai a zo a tabbatar da tauhidi da mutum zai shekara da shekaru yana bautan Allah amma a zuciyar shi akwai wannan dauda na shirka to wannan ibada nashi ba za a amsa ba ko kul afa ghayra allahi ta'muruni a abudu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin na'am fa qultu bala alaikum assalam game da shirka kawai ne ko kuma su to kawo mana misalin nan zunubi zai ce ba zai tu a yanzu misali yadda na fahimce shi idan mutum yana da zunubai guda goma kaga duk dauda ne to zai ce sai ya tuba gare su gaba daya zai ce eh, sannan zai yi sallah ai shi wannan dauda din na zunubi baya hana sallah baya hana duk wani abu na ibada sai dai yana rage maka imani ne yau sai dai kaci kaga shi wannan kaman kaman mutum ya dan yi gumi ne ya dan yi gumi a jikin shi kawai sai dan yi kwalliya kwalliyan zai dan yi amma za a dinga jin dan me za a dinga ɗan tashin tashin gumi a jikin shi amma dai yayi kwalliya yayi kyau amma dai zai iya sanya jallabiya a haka amma dai ba haka aka so ba ka fahimta na fa qultu bala sai nace bala fanzalabtu fi khamsina wa mi'ati faqisin min ahmad sai ce ya rasulana ni zan je in hutar da kai daga zilkalasa sai na tafi a cikin mutane ɗari da 150 wato barada mahaya doki daga kabilan ahmad wa kanu ashaba khayl sun kasance ma'abuta dawaki ne su wa kuntu la asbutu ala to ni na kasance bana iya tabbata a kan doki ni ba goge ba فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سينا أنبتش وننغ منزو صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال لك تورا نيني كومندا أما بنقوجي وجن هوا دوكي با فضرب يده على على صدري سي منزو الله يبقى هننسى من البركة أكن كرجينا حتى رأيت أثر يده في صدري هنغ ألاما هننش أكرجينا وقال اللهم ثبته وجعله هاديا مهديا يا الله النبي يا الله كتبت دشي أكن دوكي ka sanya shi mai shiryawa abin shiryawa قال يجي فما وقعت عن عن فرس عن فرس بعد tun daga lokacin sai na zaman to gogagge sosai wajen hawa doki har ma ya zaman to na fi sauran mutane ma iya hawa doki tun daga nan ban ƙara faduwa daga doki ba ka san biyan da mutum ya goge wata nan zai faɗi in dokin ya dan zafura to shi tun daga nan bai ƙara faduwa daga kan doki ba قال kenan wannan ya zama karama a bangaren shi mu'jiza ga manzon Allah wannan mu'jiza ga manzo sallallahu alaihi wasallam karama ga shi wancan kenan waliyai suna da karama ya hukuncin mutumin da yake yana da awan sunna amma yana inkarin karamar karamatul awliya wato inkarin karama na waliyai bid'a ne da inkarin mu'jiza yadda mutazilawa suke cewa qur'ani ne kawai mu'jizan annabi yanzu wannan abin da annabi yayi da yayi addu'a ya buga sai kuma gashi nan take wancan bawan Allah yanzu ya zama ya tabbata akan doki wannan ba mujiza bane to kaga su mutum za su ce wannan khabaru ahadi sai su inkari shi amma su ahlus sunna bai wanda Allah ya ma ahlus sunna kan sauran kungiyoyi suna mutunta maganar manzon Allah fiye da maganar kowa kuma idan aka ce maganar manzon Allah ne suna amsan shi hannu biyu duk mutumin zaka ce mai hadisi ya inganta da isnadi akan ka'ida na malaman hadisi sai ya zo yana so ya amfani da wani ka'ida ya tura hadisin dan bid'a ne shi an gane to haka akwai karama akwai mu'jiza abinda ahli sunna suke inkari karama na waliyan shedanu amma dai mutum waliyin Allah ne yana da karama hakikatan na'am qal sai ce wa kana zul khalasa baytan bil yaman li khas'am wa badila ya kasance zul khalasa daki ne a yaman an gane ga kabilan khas'am da bajila su wannan kabila su ne suke bautan ne suke bautan zilkhalasa fihi nusubun tu'bad a cikin shi akwai gumaka da ake bauta ma yuqalu lahu al-ka'ba ana kiran wannan waje al-ka'ba qala fa ataha fa haɗin bin nar wa kasaraha shi sai je wajen ta sai kona ta da wuta ya karya ta wannan shine aikin gwamnati babban aikin gwamnati inda gwamnati ta tabbata na musulunci shine yaƙi da shirka yaki da bid'a yaƙi da sabon Allah duk gwamnatin da bata cika wannan sharaɗi ba to imanin wannan gwamnati ya ragu gwargwadon inda ta tauye in an samu gwamnati tana yaƙi da shirka tana yaƙi da biri'a tana yaƙi da sabon Allah to wannan gwamnati ta cika gwamnati na musulunci cikakkiya amma yana da wuya a cikin duniya yanzu a samu wanda ɗari bisa ɗari suna yi an gani to irin wannan shine mutane da yawa suka jahilta mutane suna so su ce wai kafin a ce wannan gwamnati na musulunci ne sai sun to ɗari bisa ɗari irin zamanin manzan Allah sai mai mulki ya zama duk abin da aka yi a zamanin manzan Allah ya yi da abin da aka yi zamanin kulafa'ur rashidun yanzu a duniya akwai irin su iran ne ko akwai mutanen da ke cewa ai su abin na wani na ganshi a social media shi abin da yake burge shi ga iran tana kiran kanta islamic republic of iran yanzu dan kare ya kira shi rago ya zama ya zama rago kare yana nan matsayin shi na kare duk sunan da ya kira kan shi. ni gaskiya Iran ba ta burge ni da ma ta cire wannan Islamic Republic da ta fi burge ni ta ce kawai ita ƴar shi'a ce kawai kuma aqidan shi'a yayi hannun riga da musulunci kamar yadda al aljazair dan shi'a ne shi abin da ya faɗa da kanshi kenan ce da ahlus sunna ubangijin ahlus sunna daban ubangijin 'yan shi'a daban annabin ahlus suna daban annabin yin shi'a daban littafin ahlus suna daban na yin shi'a daban kuma babban malamin shi'a kaga shi da kanshi ya faɗa a ce su yin shi'a sun nuna su ba ba su da alaka da sauran musulmi addinin su can daban ne ina fatan gane wannan to yanzu za a kira shi'a daula ta musulunci wanda suke cewa qur'ani da cika ba daula ta musulunci sahabban manzon Allah gaba ɗaya wanda suka yi musulunci wanda tarihin musulunci baya cika sai an ɗauko su kace sun yi ridda a ce daula na musulunci daula na musulunci na halatta zina auren mutu'a daula na musulunci suna sigiri abubuwa da yawa wanda ya saba musulunci shirka da yawa ana yi a iran in ka je kabarin husaini da akwai kabarin sun kira kabarin husaini yadda ka san ana bautan zilkalasa haka ake yi a wajen kaga mutum ya je ya rufe ido yana kiran sunan ya husaini ka azurta ni ya Hussein ina cikin talauci ka talauta ni a ka azurta ni to irin wannan dole sai mutum ya bauta ma zilkalansa a ce ya yi shirka ko da wanda ya bauta ma zilkalansa da wanda ya bauta ma Husaini alaihi salam ya bauta masa in dai irin abin da aka yi ma zilkalansa ne aka yi ma Husaini bai bambanci ba bambanci to Iran din ka je garin gari ne wanda yake cike da bautan kaburbura da Iran da Iraki in ka je zaka gaggaruwa yanzu ba gashi wannan bawan Allah ya rasu ba kamna yi shi mai manzo Allah ya faɗa ga mutumin da ya rasu annabi ya ce asiri ubil janaza fa in taku salihan fa khairun tuqaddimuna ha ilai idan wato ku gaggauta kai jana'iza in ta kasance salihan ko saliha in ta kasance ta kwarai fa khairun tuqaddimuna ha ilai alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi wa in taku siwa Zalifa in ta kasance koma bayan alkhairi fa sharru ha an bikin. sharri ne kuke saukewa daga wuyanku ana so mutum na rasuwa a gaggauta kai shi kana ɓata lokaci yanzu rasuwan shi ya kai yaushe wajen wata nawa to wajen wata hudu da rasuwa sai yaushe za a mai sai yaushe aka mai abin nan to ku duba kuma yadda suke yin sallan da yadda suke gudanar da abubuwansu ya yi daidai da yadda musulunci ya tsara babu to shi da ba musulunci da baki ne in na ce ni gari na garin musulunci ne shike ne ya zama garin musulunci ko sai na bi ka'ida musulunci sai na bi ka'ida to babu inda zaka ce wa yanzu yanzu su mutanen duniya ba mai sukan Iran kan wayannan abubuwan kawai abinda ake abinda ka san shi yanzu mutane in kana zagin America kana fada da ita duk kafircinka ka sha a wajen mutane saboda jahilcin mutane in kana so su amshe ka ka zagi America zagi Ingila ka ce no to america no to ingila ce to wannan shine mujaddadi wannan shine mutum alaman gane ka ce in kana sukan isra'ila duk kafircinka ka sha shi sa iran take burge wasu da yawa daga cikin gama gari da jahilan na cikin najeriya an gane ko ita kuma saudiya mai bin ka'ida an gane ko ba ta yin abu sai ka duba daidai gwargwado da ka'ida malamanta suna bin ka'ida to wannan bin ka'idar da malaman suke yi shine abin da yake damu su mutane su mutane abin da suke so saudiya ta haukan mumbari ta tara gazan shugabanni to me yasa malaman iran ba sa hawa mumbari su ragazu shugabannin su muna kalubalanta yan shi'a su ba su gaya mana a ina ne malaman shi'a suke hawa kan mumbari su zaki shugabannin su su ma mutanen turkiya erdogan ai dan turkiya ne kuma shi ne shugaban turkiya shugaban turki shi ma ɗan ikuwan ne shi shi ya ce shi ba ɗan shi a bane shi ba ahalin suna bane shi shi musulmi ne to wannan wani irin aƙida ne wani da wani littafi yake aiki shi yan zugan yana aiki da littafin yan shi'a ne ko da na ahalin suna ko da na yan alakatu a ina ya tsaya ya gaya mana matsayin shi za mu gaya mai sunan shi shi in bai san sunan shi ba shi yan ne, ya gaya mana za mu gaya masa ku ji wannan to erdogan shi kuma shi ma yanzu ya yake shi mutanen ƙasarsa suna zama su haukan mumbari a ta zage shi yanzu talakawan iran da suke zanga-zanga ga mutanen iran da shugabannin iran mai ake musu ana kyale su ba kake su ake ba to annan wajen sai a yaudare mu a rinka sukan saudiya kawai na'am mun san shugabannin saudiya ba ma asumai bane suna da kurakurai ko mu ma kanmu mun yarda da kurakuran akwai shi amma manzan Allah ya gaya mana yadda za a yi mu'amala da wayannan kurakuran ko manzo Allah ya gaya mana abin da ya kamata malamai su aikata manzo Allah bai ce wa in shugabanni suna kuskure a haukan kan mumbari a ringa zaki ba inda ya halatta da mun ga an yi a Iran da mun ga an yi a Turkiya da mun ga an yi a Misra a wani gari ne a gaya mana garin da ake yi ai lokacin da da wannan mutumin a Misra ya zo na kish lokacin da kish yake zagin gwamnati ta kyale shi kama shi ta yi a cikin kasashen larabawa a ina ne banda saudiya ko faɗi garuruwan da malaman ke hawa kan mumbari su zaki shugabanni su kwana lafiya to saudiya kawai ake suka ashe duk malaman duniya ba sa gaya ma gwamnati gaskiya malaman najeriya ne kawai suka iya zagin shugabanni akan mumbari su kwana lafiya ko ba ba a ina ake yi kuna jin labarin kwanan nan a togo ne kawai aka dakatar da wani malami Bukina faso saboda sukan da ya yi aka dakatar da shi hukuma ta kama shi kuma na'am walamma qadima jarirun yamana a lokacin da jarir ya zo kasar yaman kana biha rajulun yastaqsimu bil azlam ya kasance a yaman akwai wani mutum yana yin ƙuri'a da kibiyoyi al istiqsam wa an taqsimu bil azlam istiqsam din nan shine ƙuri'a da kibiya akwai wani akwati da ake sanya kibiyoyi a ciki in za ka yi tafiya ko kana so ka yi aure sai ka tura hannunka ci ka ɗauko kibiyan in kibiyan ya ce if al to sai ka je ka yi auren ko ka yi tafiya in ya ce la al ka bar auren in ka ɗauko wanda yake neutral wanda kawai shi bai ce if al ba bai ce la al ba to ka ƙara komawa ka ƙara sa hannu har sai ka ciro guda ɗaya wanda ya ce ka yi ko kakka yi wannan shine ya ayyuha allazina Allah yake magana cikin alqur'ani ya ayyuha allazina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaytan azlam din nan an gane shi wannan nau'i ne na bokanci in za ka yi tafiya in wannan ƙuri'a bai ce ka yi tafiya ba ba za ka yi ba in wannan ƙuri'a kuma ya ce ka yi tafiya ba wanda ya hana ka ko mahaifinka ba zai hana ka ba eh kayan suke aje wannan kiban sai a ringa amfani da kibiyoyin wajen yin ƙuri'a in za ka yi tafiya to a wannan zamanin akwai azlam amma da suran mutane manya-manyan wasu malamai daga cikin malaman biri'o'i, a aka suke yi wani zai yi tafiya daga cikin ɗan biri'a ba zai yi tafiya ba sai ya je ya nemi shawarar malaminsa malamin zai duba ƙasa in ya duba ƙasa ƙasa ya ce mai a yi tafiya za a yi tafiya in ya ce mai kada a yi ba za a yi ba an gane za ga wani ya ce ya yi niyyar tafiya sai kuma ya ce ya fasa ba zai gaya ma dalili ba amma in ya cika riƙaƙƙen nan bid'a riƙaƙƙen mushriki zai gaya ma ce malami na ne ya ce mun in naje zan mutu ko ya ce mun in naje yan kidnapper za su kama ni ko ya ce in naje za a samu matsala sai a dakata an fahimta ai to saboda haka irin wannan duk mutumin duk wanda za ka yi tafiya sai ka ce an duba maka sa'a ka yadda da wannan ka zama mushriki na'am فقيل له إن رسول رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم ها eh an gane ko an ce a can ya kasance zulkalafa gida ne wani ɗaki ne a yaman na mutanen bujaila ba shi na ne wajen faƙila lahu fihi nusuf yawa shi nake a cikin shi akwai wannan nusuf din wanda ake bauta ana kiran shi alka'aba ko na ne ina son ga wannan azlam din eh, kana bihi rajulun yastakti bil azlam a wannan waje akwai mutumin da yake ƙuri'a da kibiyoyi kibau saka ce aka ce wa mutumin inna rasul rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ha huna lalle dan sakon manzon Allah gashi nan aka ga wannan mutumin boka ne yana yin wannan ƙuri'a za zaka yi tafiya ko zaka yi aure ko zaka yi kana buƙatar wani aiki ina son aiki kaza in yi ko kan in yi aka ce lallai akwai aka gaya mai cewa dan sakon manzan Allah ya zo Ga shi can wajen zai je ya rusa gumaka fa in qadara alayka daghaba unuqak idan ya sami iko a kanka zai sare maka wuya a gaya ma wannan bokan qala fa bainama huwa yadribu biha ana nan mutum sai banza da masu gaya mai yana nan yana ta ƙuri'a da ita yana ta ƙuri'a da ita alayhi jarir can sai ga jarir na a gaban shi فقال لتكفرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله شو والله ka ونن ورئة ونن كبيوين ككريا كما كي كلمة شهادة أو لأضربن أنك كوزن ساري مكوينك an gane ka karya ta ka musulunta ko kuma ka tafi lahira qala fa kasaraha wa shahida ce sai ya karya ta ya kalmar shahada an gane maza a gaban ku kenan ku eh ثم بعث جرير رجلا من أهمس a أبا أغطاء wai wa'annan mutane wani ya kwanta ya tashi ya ci wake kawai ya ci wake ya ya dan yi miƙa kawai sai ce Allah ya tsine musu ka duba irin gudunmawa wanda suka ba musulunci wa'annan sahabban tsakani da Allah shin yaya zaka ji a gaban ka wani ya zagi wa'annan mutanen sannan sai zuma ne ثم بعث جرير رجلا من أحمد sannan sai jarir ya aika da wani mutum ɗan kabilan Ahmad ɗan kabilan shi kenan yukna aba aghbad ana kiran shi aba arda ila nabi sallallahu alaihi wa sallama yubashshiruhu bidhalik wato ya aika shi zuwa ga annabi dan yayi mishi albishir da wannan فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لوكا تندا شي wannan dan sako yaje wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haq na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ma ji'tu hatta taraktuha haka, annaha jamalun ajrab yace wallahi ban je wajen ba sai da na batta kamar raƙumi mai garje duk wajen ya kone kurmus an an yi fata-fata da gumakan an kakkarya su an kona قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أهمس ورجالها خمس مرات في منظر الله صلى الله عليه وسلم يسني البركة ga dokin ahmad da mazajenta sau biyar kenan idan mutum ya yi alkhairi duk da cewa abin dan Allah ya yi kai mishi addu'a kuma ko ka saka mishi kan ka ce to ai ko ban yabe ka ba ai dan Allah ka yi dama kana neman yardan Allah saka ba lalle ne sai na ce ka kyauta Allah ya saka da alkhairi a'a in mutum man sana man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta rauna annakum ko hatta tarau annakum annakum karka fa'atumu duk wanda ya aikata muku alkhairi ku saka mishi in ba ku samu abin da za ku saka masa ba fada'u lahu ku yi masa addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka hatta tarau an na annakum karka fa'atumu har sai kun ga cewa lalle kun saka mishi na'am babun ghazwatu zati salasil babun yaki na zatu salasil wa hiya ghazwatu lakhmin wa juzam shine babun lakamin wa juza wato wani yaƙi na kira gazuwatu lakamin ƙabilan lakam da ƙabilan juzam su aka yaƙa a cikin gazwatu zati salasil qalahu isma'il ibn abi khalid eh isma'il ibn abi khalid ya faɗi wannan magana an gane wannan ko a shi wannan gazwatu zati salasin, wato a a cikinta akwai ainihin bayanai sosai an ce an kira wannan yaƙi za su salasil saboda mushirkai ainihin sun ɗaura juna a lokacin da za a yi yaƙi ɗin da musulmi sai kafirai suka ɗaura junansu da sarƙa wai don kada kowa ya gudu wai ana ha maza ha mata ko da musulmi sun zo sun dimfara suna kashewa kawai a tsaya a tabbata kara a gudu sai suka ɗaura junansu da sarka. shi yasa ka kira shi gazwatu zati salasin, yaƙi ma abota sarkuna kaga sun kawo kansu kenan a kashe banza eh, an gane ku to wasu ka ce a'a ba wannan ne yasa ka same wannan suna ba an ce an same wannan suna saboda a wannan wajen inda aka yi yakin akwai wani rafi ana kiran rafin abin nan da wannan suna salasin ko salsal yuqalu lahu as-salsal an gane ko ko asali ana kiran shi ruwan dadi shi rafin an gane ai to saboda haka wannan wato ibn sa'ad ya ambaci cewa wannan wajen yana can bayan wani gari ana kiran shi wadir qura tsakaninta da madina akwai kwana goma ne tsakanin wannan wajen da madina akwai tafiyan kwana goma ya kasance yakin ya faru a cikin jumadal akhira shekara na takwas da hijira wasu ka ce ba shekara takwas ba ne ya faru shekara na bakwai ne wannan shi ne fahimtar ibn abi khalid a cikin littafin sahihu tarih sannan ibn asakir ya ce ranto ittifaki cewa yakin ya kasance bayan yakin mutata ne sai dai ibn ishaq mai magazi ya ce gabaninta ya yace wa huwa qadiyatu ma zikira an ibn sa'ad wa ibn abi khalid yace ita wannan qadiya ce wacce aka ambata daga ibn abi sa'ad da ibn abi khali an gano wannan aiki to wannan shine yakin zatu salasil an gane wannan na'am wa qala ibn ishaq an yazid an urwa hiya bilad yali wa uzghata wa bani al-qayn na'am ibn ishaq ya ce daga yazid daga urwa shi gari ne na baliyin gari ne na kabilan baliyin da kabilan azra wa banil qayn da kuma kabilan banil qayn wayannan sune kabilu uku da suke rayuwa a wannan wajen حدثنا إسحاق حد... أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن بعث عمرو بن العاص على جيش ذات أنكر قولك أبي عثمان شو للي منزول صلى الله عليه وسلم يا أيكا ده عمرو بن العاص أنقاني zuwa ga kabilan zuwa ga ainihin shi kaga wani abir bin as yana daga cikin sahabbai na banu umayya babban sahabin annabi ne kuma yardaje ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum yana kafirta banu umayya gaba daya ya hada hadda wannan tun bai kafirta banu umayya kamar kamar ya kafirta Usman bin Affan ne ya kafirta Muawiya ya kafirta irin su Amr bin al-As an gane ai to annabi ya aika da Amr bin al-As zuwa ga jeshi zafi salasis shi amur bin al'asa yana dukan kirji da wannan hadisin cewa manzan Allah ya yarda shi mutumin kirki ne shi yasa har ya zabe shi ya tura shi zuwa ga wannan yakin kuma abin da zai baka mamaki ga wannan yakin akwai manyan sahabbai a ciki akwai Abubakar akwai Umar amma manzan Allah bai ba su sun zamanto su ne jagorori ba sai suka zamanto suna ƙarƙashin amur bin al'asa to wannan yasa amr bin al-as ke dukan girji cewa lalle manzon Allah ya san da shi kuma lalle Allah ya san da shi an gane to mutanen sham suna dukan girji da wannan hadisin suna alfahari da shi an gane wannan ko A annabi an ce annabi ya kira amr bin al-as ya ba shi tuta farar tuta ya aike shi a cikin rundunar 300 kuma ya aika shi tare da manya-manyan shugabannin muhajirin da ansar manya-manyan shugabannin mai muhajirin da ansar ya zama shi amuru shi ne kwamanda suna karkashin shi sannan kuma sai daga baya sai annabi ya ƙara ƙarfafa shi da abi ubai da amir bin jarra shi ma ya biyo shi da runduna 200 kuma ya umarce shi ya je ya rinci amir bin al'ar kuma ya ce kada su yi samfani kada su yi sabani ya yadda wane ne komanda yanzu Amur bin al'as kada ya kuskure ya ji ana samun sabani da shi da Amur ya yi masa biyayya an gane ai to a lokacin nan sai a abu ubaida sai ya yi nufin ya yi limanci lokacin sallah ya yi sai yana so ya yi limanci tunda a wajen daraja da wajen imani wane ne ya yi abu ubaida shi ya fi abu ubaida shi ne fa aminu hazil umma li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida al-Jarrah dukkan al'umma suna da amintacce amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida al-Jarrah to amma ba sai annabi ya ce karkashin Amr al-As dama yana halatta na ƙasa ya jagoranci wanda ya fi wanda yake na ƙasa a wajen imani ya wanda ya fi shi imani idan ya zama na ƙasar ya goge a wajen yaƙi imani daban gogewa a wajen yaƙi fa daban zai yi wa wanda ya fi kowa imani da mara yaƙin ba kan ka ga an ce to ga wani nan ka duba khalid bin walid a cikin sahabbai da suke an ga abinda da ake jagorar shine na ƙasa ƙasa ƙasa sosai zai imani sahabin manzan Allah ne amma ya musulunta can ƙarshe amma saboda goge wancan a wajen yaƙi sai jagorancin manya-manyan muhajirin wal'afuwa to abin da ya shafi shugabanci ba a cewa wanda ya fi imani ne zai zama shugaba don kusuran da wasu ke yi kenan to ai aliyu bin abi dalib ya fi aure imani ai wane ya fi wannan wajen imani daban wajen gogewa wajen mulki daban wani in ka bashi yanzu kamar abu zarar gifari duk a duniya kawai ya san matsayin shi dan aljanna ne shi amma annabi ya ce maza ina son ka ya kai abu zar kuma zan maka nasiha kada ka kuskura ka yi shugabanci tsakanin mutane kuma kada ka kuskura ka jagoranci dukiyar marayu in an baka kudin marayu an ce amana ka ba wani ka samu wani ka bashi in baka ba wallahi kudin ya shiga hannunka zai lalace ba wai cin amana ba kila zai zo ne kila wani abu kila a zo dukiyar marayu ne wani ya ce to wani ya zo ya kashe da kuka cewa ya mutu ya lalace sai bashi bashi duk irin wanda ka san ba wai zai ci kuɗin ba ne amma rauni in ya ga wannan kuka yana ta kaza sai ya tausaya mishi sai ya kwashe dukiyar mutane daga bai zai gane ba ba dukiya na bane akwai mutum yana da imani kuma yana da tausayi in ka ce za ka ba shi dukiya ya rike dukiyar zai lalace eh za ka kazo kana gaya mai kana kuka shi ma yana kuka kuma zai kwashi dukiya mai yawa ya miƙa sai daga ba ina dukiyar marayun nan wallahi wani bawan Allah daga ya shiga tsanani ya fi marayun ma bukata shi yasa na bashi wannan dukiya amma insha Allah za a san yadda za a yi to yanzu dai sai ka biya kaga dai ba cin kuɗin yayi ba cin amana bane wani irin zuciya ne mai rauni dangane da irin wannan abu to ana iya samun mutum mai imani amma kuma ba za a ba shugabanci ba mai ƙasa da shi wajen imani kila ma yana da ɗan laifuffuka ma shi yasa nake ganin yana da kyau mu karanta littafin ibn taymiya din nan a siyasa a shar'iyya to ibn tabiya yayi wannan bayani sosai ya kawo dalilai da ke nuna ba wai sharadi bane wanda ya fi kowa imani zai zama shugaba an gane wannan ko to shine yake cewa to lokacin da Abu Ubaida yayi nufin yayi limanci ya jagoranci Amr bin As sai Amr ya hana Amr ya ce ni ne komanda ni ne zan yi sallah to idan ya zama to ana jayayya kan wanda zai yi sallah wannan shugabanci ake nema ka ce kai za ka yi nace wallahi zai to yanzu ya za ce tana neman shugabanci la kowa na so ne ya samu lada wannan wajen neman lada kada ka yi wani ya fika inda Allah inda kai ne liman an baka matsayinka an gane ko kana so ka samu lada kana yi da Allah ka bari tun da ni ne kuma ni zan yi limanci nawa ne wajen abin da ya shafi lada to kada ka yadda wani ya wuce ka amma wajen abin da ya shafi harkar duniya shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim fasafa in ka cika mai imani kuna neman aiki kada abokinka sai aka samu aiki guda biyu aka samu aikin teaching a makarantar primary aka samu aikin refinery aka ce to gashi nan ku biyu ku je ku raba sai to saboda saboda kaga kai dan uwana ne musulmi kuma ba salafe je ka refinery ni barin ke teaching wannan ya halatta shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasafu amma wajen shiga aljanna na kace to ku bi ku yi shawara waye zai riga shiga aljanna ba ma shawara kawai zan yi zore mutu sai dai ya gana aljanna ce to shigo na kai sauran waje inda sauran waje ka shigo to wajen aikin alkhairi kada ka yadda wani ya riga ka amma wajen harkar duniya kana iya fifita wani akan ka Allah ma ya yabi mutane irin wannan an gano wannan ko to shine sai amru yake yadda amur ya ce kai an gabatar da kai ne wato ni an gabatar da ni ne kai kuma an turo ka ne don ka taimaka mun to ni ne zan yi limanci a lokacin sai abu ubaida sai ya yi biyayya me yasa ya biyayya saboda ba shi aka naɗa kwamanda ba kuma annabi ya ce kada a yi saɓani sai amuru ya yi sallah kuma da amuru ya yi sallah yana yin sallah sai janaba ya kama amuru da janaba ya kama shi kuma ana tsananin sanyi irigiri sun ga janaba ya kama shi kawai sai ya taimama ya ƙi amfani da ruwa to nan dukkan su gaba ɗaya kowa ya mashi inkari ta ce ya za a yi ga ruwa ka zo ka yi taimama ya ce to ni ne dai shugaba kuma an ce ku mun biyayya ba abin da ya shafi an gane su dai abin bai gama musu ba suna ganin kamar bai da hujja kamar yana da hujja suka yi shiru sai da aka koma fa madina suka gaya ma annabi annabi yace mun yace me yasa ka zo kai wannan abun ga ruwa ka zo kai kaza ce ya rasulullah ana tsananin sanyi naga in na sa ruwa zan iya mutuwa Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima annabi yayi dariya yace kana da gaskiya yace kada ku kashe kawukan ku Allah yana Allah mai tausayin ku ne to an ce kana kashe kaina sai zo sa ruwan sanyi kashe kaina sai za da yake yau dan aka ce idan sanyi ya tsananta kana ganin karfin jikinka ba zai iya daukan wannan sanyi ba kai taimama babu komai ina fatan gano wannan to kaga wannan kuma a cikin su fa akwai abubakar da umar duk suna nan gaba daya to kuma idan an zo wani akwai wani al'amari na bari mu tsaya nan an ce lokaci yayi ko da sauran lokaci to an ce lokaci yayi za mu za mu zo in za mu za mu ci gaba da bayanin abin da ya faru wanda ga manyan sahabbai a wajen kuma ra'ayin shi aka bi dole na batan gani ra'ayin shi akwai sanda aka ce a kunna wuta sahabbai suka yi ittifaki ana cikin duhu ana cikin duhu a kunna wuta yace ba za a kunna ba a tsaya cikin duhu a kunna me yasa kake ka a kunna yace ni nace ba za a kunna ba kuma dole ka aka za ka samu Abubakar da Umar ce ku ne manya zo ku same shi ko magana ila ya duba girman ku Abubakar ya dan jaraba yace aka maka Allah ba za a kunna ba kai hakuri an gane ya hana abubakar ya koma ya zame ya cikin in an ƙara samun shekku ya haƙuri da abin da shugaba ya faɗa kuma wallahi da aka dawo gida annabi aka tambaye su me yasa ya ce abin da ya sa mun kunna wuta za a ga yawan ku za a zuwa ga yawan makiya kafare suka ga yawan za su yi tsaro ku rundunar fiye da mu amma a cikin dukkan kafiri na tsaye kawai tsara za su ɗauka mana da yawa kaga hikima to kaga shugabanci baiwa ne ba wai imani ba sannan babu imani ne sun fi shi manyan nan amma ji su ra'ayinsu a kunna wuta shi ya ce ka a kunna kuma aikin shi ne daidai kuma daga baya da ya bayani kowa sai da ya gamsu insha Allah wa alaikum salam shi tambaya ta kharibin mawdu na'am wai shin dalibi ba zai karanta wani littafi ba ko ba zai karanta da wani littafi ba dole sai ya zama to kabla wanda zai karanta sai ya karanci sa a wajen malamai tambayar da ɗan uwa ke yi anan mala ibrahim wani shin dalibi ba zai karanta wani littafi na addini ba dole sai ya karanta shi a wajen malamai eh to ni ma ina jin wasu na faɗin haka amma ina suka samu wane ne ya ce wai wani littafi baka isar karanta shi kuma a ce yanzu na karanta littattafan hadisi guda hudu na karanta bukari da muslim da tirmidhi da ibn Maja. nan ne na karanta wajen malamai sauran ban karanta ba zan iya ɗaukar zauren karantar ko ba zan iya ba idan ya zama to ina da ƙa'ida na ilimin hadisi na karanci ƙa'idoji na ilimin hadisi na san ilimin hadisi da kyau da ƙa'idojinsu to ɗaukar littafin hadisi yana da wahalar karantarwa ne bai da wahalar karantawa in dai kai ɗalibin hadisi ne an karantar da kai mutsalau ka san ilal ka san tare ka san abubuwan da ya dace ka san garibul hadis da sauran abubuwa to za ka iya ɗaukan littattafai babu yana da wuya ka samu wani malami wanda za a ce ma duk littattafan hadisi sai da ya gama karanta su a gaban malamai a'a musamman tsarin karatun a nan kasar hausa kusan idan mutum ya karanta bukari da muslim ko ya karanta bukari ya karanta irin su sirbin ko abin da ya kama da wannan to sai a ce to alhamdulillah yanzu ka ɗan yi ido kan kan hadisi yanzu za ka je ka yi bincike kai da kanka ka iya gano wasu al'amura abin da ban gane ba ka zo ka tambi malami kun gane wannan ko yanzu shehu dan fodiyo kana nufin shehu dan fodiyo duk littafan nan zai da ya karanta kafin ya zama mujaddidi za ka ce abdullahi gwandi duk littafai in kana duba iyawu sunna littattafai nawa shehu dan fodiyo ki kafa hujja da shi yanzu shek abokan gumi duk littattafan hadisi sai da ya karanta la yana da wuya ka ce ga wani malami duk littattafan hadisi sai da ya karanta a gaban malamai tun daga ainihin siha da sunan da irin su masani da ire iren su, da sun da su da irin su musannaf musannafat na irin su Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba da sauransu a ce dukkan wa'annan littattafai sai da ya bi su daga farko har ya karanta gaskiya yana da wuya almuhim dai kana da ka'ida na ilimi to in mutum ya gama karatun zaure ba a cewa karatun zaure za ka kai to haka ne mutum har mutu yana karatun ilimi kenan a ce littattafan tafsiri sai ka ɗauki littattafan tafsiri gaba ɗaya a wajen malami ka karanta kafin kai tafsiri shin haka ne ko kuma ƙa'ida ake so ka sani yanzu su imamu na malik da su imamu imamu na ashabi ta ya aka yi suka zama mustahidai muke imam malik sai dai karanta littattafan hadisi na duniya sannan ya fara fatawa ba haka bane babban abin da ake bukata ya zama kana da kawai in fikihu ne ka san ka'idoji na fikihu ka san usul fiki ka san kawai fiqhiyya ka san kaza ka san kaza an gari ka san nasik da mansuk a cikin ilimin hadisi da fikihu zai taimake ka wajen wani hadisi za ka dauka kai baɗi. an gane wani ku to ire-iren wayannan abubuwa in tana da kayan aiki idan mutum na da kayan aiki ko motoci ne yanzu ba motoci da kake gani in kayi kanikanci ba za a ce duk motocin duniya sai ka gama karanta su ba in kana da ka'ida na kanikanci ka san kaza to za ka iya zuwa ka ga in wani mota ya zo ka tsaya ka duba ka duba kan ilimin da kai ka iya gyaran wani mota ina ba gane wannan to saboda haka abinda mutum bai gane ba sai ya tambayi na gaba da shi to faɗin cewa sai mutum ya karanta kuma ya karanta ya soke sahih bukhari so goma ko so talatin sannan ya fara karatu a wajen malamai a gaskiya wannan yana da kyau za ka iya in rayuwanka zai tsawo ka soke sayar bukari sau talatin ka soke musulun sau hamsin ka soke kaza shekarun ka nawa eh? a yanzu kake da wannan lokaci wata sauka da na oke irin wannan sauka wanda za a yi ta jan hadisi ana karanta ana karanta wasa ce to dakata nan, in malam ya ga wani waje mai dan wahala sai tsaya ya dan shari sai a ci gaba irin wannan saukan wai mm. to ai mutum bai karanta shi min gila gila gila ba zai yi wa abinda malamin ke ganin kowa ya gane zai yi wa shi yake tunani wasu ba su gane ba cikin hawasu na eh za a tsaya ne haka ana ja ana ja a cikin kuda ka kaza nan ake rige kaza a ci gaba a ci gaba to cikin wata ɗaya sai a soke babu wani bayani cikin sai da zaka samu zai a dan tsaya wurin da ake ganin akwai dan mushkila sai a dan muku bayani to da ba za ce yanzu cikin shekara ɗaya an soke duk fitin sai ha yanzu kuma cikin wata shida ana so a soke sunan duk ainihin cikin lokaci kaza kaza da sauran to kila haka suke nufi to ko hakan ma ba duka ake samu ba gaskiya yana da wuya ga an samu ɗalibai wanda suka zauna har aka iya yin duwa nan bayan ga sauran ilimin muka kuma ga ilimin tauhidi ga ilimin fiqh ga ilimin tafsiri ga tarihi ga kaza ga kaza ga kuma ga kuma ulumul ala ba ulumul ala ga sunan sun na hau su su sarfu su balaga su adab eh? su fi luga da sauran fannoni fannoni na ulumul ala da sauran zuwa a ilimin na da yawa in an baka ainihin basic akwai abin da kira basic aka baka ka'idoji to kai za zaka je ka yi nazari sannan kuma zargin cewa malami kada ya dauki wani littafin sharhi sai ya je wajen wani malami an karanta da shi kuskure ne yanzu akwai sharhin ma da ya fi bayanin wani malami yanzu akwai littafi da ka ɗauki sharhin wani malami to abin da ka karanta a littafin zai fi bayanin za ka samu wajen wani malami ba yanzu akwai wasu shuru na ibn husaymin wala ka karanta shi ya fi kaje ka samu wani malami a gefe ka ce yi min bayanin wannan hadisin to ba zai yi a ce dukkan hadisai dukkan fiƙi sai ka karanta su ba da dukkan tafsiri shin littafin tafsiri guda nawa ne a ce sai ka bi su min gilafin gila-gila a gaban malami hal yumkin da sai ba zai yiwu ba amma fa in zai yiwu yana da kyau in za ka iya ila za ka ɗan yi shekaru 500 haka a duniya in za ka yi shekaru 500 a duniya to zai ɗan yi kyau ka tsaya in Allah ya azurta ka da malamai ka tsaya kai ta bi kowane littafi sai ka bi malami daga bango zuwa bango in ka sauke shi ka ƙara sauke ka musu talatin haka sannan ka sa wani sun za ka iya wa salam magana mutuwa sun mutu ya mutu ranar alamin da yamma ko da mai eh ya mutu eh a waye ce dole mutu ya mutu da ranar juma'a sai an kai shi masallaci babu yadda aka faɗa haka wakilin sun suna so ne ana so mutum ya rasu ka ɓata lokaci a yi sauri a kai sai dai in lokacin an karhanta yin nafila a lokacin sai a ɗaga kafa sai lokacin da ya halatta a yi nafila shi kenan insha Allah subhanaka kuma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk